Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma ni. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Kalki. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. a yau 16 ga watan Janairu na shekarar 2023 za mu ci gaba da magana ne akan cin zarafi a auratayya. masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilar sashen Hausa ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu. To masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Masu za koma zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Kai sarara a ci gaba da neman bayani akan hawan kawara da mata suke a zargin ana yi musu a cikin auratayya. Mun gayyaci alkali malam nuhu muhammad falalu wanda ke kotun shari'a musulunci da ke jaji a kaduna da kuma malam muhammad bashir abubakar wanda yake magidanci sai kuma a bangare daya muka gayyaci khadija sa'ad muhammad wanda ta kasance mai ba da shawarwari ne a kan zamantakewa barkanku da zuwa to alkali zan fara da kai cikin korafin da mata suke yi a game da wannan matsala na auratayya shine cewa yakan kai ka suna ganin shi kamar ana yi musu fyaɗe ne ma a zamantakewarsu da mazajen nasu shin mai shari'a ya ce a game da faɗawa mace a yanda miji ya ga dama akwai yanda shari'a ma ya ce ai yi zamantakewa na auratayya din da kuma wa irin haƙoƙi ya kamata ko irin dokoki ya kamata a bi wurin ya shi wannan ibada sannan kuma ina ne idan aka wuce aka wuce gona da iri to a'udhu billahi minash shaitanir rajin bismillahir rahmanir rahim wa salatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kasancewan alkali shi nasi na alkur'ani cewa yi har su lakun fa'atu a harsakum amna shi ito matayanku gonakinku ku je gonanku ta yadda kuke so wannan bai isa ba kawai ka ce to ai ga nasi na alkur'ani sau da aka tunda ai matata ce na biya sadaki halas malak bari kawai duk yadda nake so a akwai ladduba na aure akwai laddiba na kwanciyar aure wanda manzala sassalam ya koyar da kuma shi kanshi manzala sassalam yana da mata kuma ya yi aure kuma ya koyar eh, yana daga cikin laddiba eh, na aure to kuma fasarin da malamai suka fassara wannan ayan cewa eh, annisa kuma har su lako fa'atuwar hafaku an nashi matayen ku gonakin ku ku afka ma gonakin yadda kuke so cewa sai suka aka ga kuma wani can aya wa muli an anfusikum ku gabatar da kanku ta yaya gabatarwa malamai sun yi bayani eh, kana da mata kayi aure ba kawai za ka je mata far ai ma sai ka firgita ta sannan bayan ka firgita kuma sannan za sha'awan da jin daɗin da ke cikin in auren da zaka cire mata shi shi abin da Allah yake nufi anan da malamai suka bani ba za ka afka ma iyalanka ba sai akan ran su kuma sai sun shirya kai ma ka shirya sai malamai suka yi bayani akwai hanyoyi na ladubba na auren da wanzu Allah sallan ya abana din akwai abubuwa da dama kayan marmari kayan shaye-shaye a yi wasa a wannan shi ne wannan wa an li anfusikum gaba ko kwanan nan wata yarinya ta zo ta kawo karin mijinta cewa ya fi ta kamar ya ya kai ta ce wajen kwanciya shi ya fi karfinta sau da haka zai kashe ta kuma in ta tafi gida ta faɗa ma iyayenta yayanta ba yarda suke ba ko suna son shi ne ko'ya ne da na bincike na tabbatar ya fi karfinta to musulunci bai da wannan ba dama kafin ka yi aure ana son ka shiga makarantar koyon zamantakewa na aure a maka ga lokutan akwai ciwo akwai dai ma bata ci ta ba ai sai ta ka bata ta ci ta kuma mai kyau sannan kuma da cewa tana son tana bukatan amma ba ta so a musulunci a shirin musulunci a aure ba rai to amma saboda yanayi da yadda abubuwa eh, suka zo shi sa wasu matan suke zargin ana raifin ɗinsu eh, haka kurun ma ko da lafiyan talau idan ka nemi saduwa da ta ce a'a addinin musulunci a ce ka kyale ta sai kai mata nasiha sai ka fito mata da hadisi akwai hadisi na manzo Allah sallallahu cewa ɗaya daga cikin su duk matan da mijinta ya nemi ya sadu da ita kuma lafiyan talau, kuma duk haƙƙin ta da ya kamata ya bata ya bata taki an ce za ta waye gari a wannan daren za ta waye gari mala'iku suna kushi da ta suna tsine mata gino da irin wa'annan sannan kuma da lallashi sannan ka yi ƙoƙari ka san matsalanta love and compassion dole aure magana kawai za ka yi mata ita mace kulawa take so kulawa da soyayya mai kulawa da soyayya ciwonta ciwonka lafiyanta lafiyanka damuwanta damuwanka farin cikinta farin cikinka duk dai irin wayannan abubuwa amma dangar ko a musulunci musulunci bai yadda miji ya tursasa matansa akan taikwanci aure da shi ba saboda yana takaman ayyana aurenta a akwai ba. malam bashir kaji abin da shi alkali ya faɗa kan da yadda zamantakewa ya kamata ya kasance bisa mahanga ta shari'a da kuma ta addini matsayinka na gidanci kana sanar da irin abubuwan da ke faruwa da koke-koken da ake yi tsakani wanda lokaci ka ji da yake kawo rabuwan aure musamman ta wannan bangar. eto eh kamar yadda shi alkali bayani shi addini bai zubo mu kara zube ba sai da ya tsara mana yadda za mu yi rayuwarmu ya tsara mana yadda za mu yi zamantakewa na aure akwai haƙƙi na miji wanda Allah ya dora mashi akan iyalin shi kuma akwai haƙƙi na iyali wanda Allah ya ɗora ma ita mace akan mijinta to ni wannan abubuwan da nake gani suke zuwa da yawa maza ba sa sauke haƙoƙinsu ne akan matansu na farko ciyarwa ilmantarwa shayarwa kula da lafiyarsu sai ki ga namiji a wannan zamani iyaka in ya ɗauko masara ya girke ma mace bai ba ta jalli ba bai ɗauke bai sa tana aiki ba yanzu take a gida ba ya san babu wani kuɗi da ke shigo ta amma ita za ta yi cefa ne ita za ta yi neman man shafawa ita za ta nema sabulun wanki sabulun wanka omo wani lokaci ma in yara ba su lafiya ita za ta nema yadda za ta kai yaran asibiti so a irin wannan condition din mace tana fusace na ka kasa ɗaukan ɗawainiyanta ka kasa biya mata bukatun ta kila ma kana da shi ba wai baka da shi ba so idan ka zo ka neme ta ta hana maka kuma ka ɗauke shi a matsayin laifi ko maka ce zaka tarsasa ta baka mata adalci ba saboda shi addinin musulunci adalci yake so saboda shi kwanciyar aure yana zuwa cikin farin ciki ne da nishadi so amma idan da kwai bacin rai da da shiga haƙƙin mutum ko kuma kila ka ta shi ko kuma kila mata maka wani laifi ka gasa mata magana ko ka zage ta ko kuma kila ka buge ta duk yana faruwa a gidajen aure ita ba dabba ba ce ba tana yawa wannan fashin yana nan to ta yaya za a yi ta sha'awa maza ya kamata su fara gyara ɗabi'unsu da zamantakewansu da matayensu a gidajensu su dubi menene haƙoƙin da Allah ya ɗora musu sannan kuma ka zamo mai lallashi ga mace da ita mace yan lallashi ce duk sanda baka lallashin matarka to gaskiya bai da bambanci da tana kurkuku ne a gidanka saboda shi addini ya karrama mace ya mutunta ta ko a gidan mijinta ba wai don ka biya sadakinta ta zama baiwa ka bane ba Faɗa ma mace haka nan addini gaskiya ba wada da saboda kuma zuwa sallallahu alaihi ya ce mana duk sadda za ku nemi yanku ku neme su ba kamar yadda dabbobi ke neman yan uwansu ba shine ku yi wasa da su ku jawo musu sha'awarsu kai kanka idan ka tursasa ta babu yadda za a yi kasan ainihin alfanun makonciyar su wannan tursasawa da maza ke yi mu mata a gidajensu gaskiya so da yawa maza suke contributing wannan problem din kuma ni ina ganin ba daidai bane ba kamar yadda addini ya bayani a qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jikin ji tsokacin da yan uwa da suke cikin wannan eh, aji na suka gabatar akan wannan maudu'i me zaki ce kasancewa kina hulɗa da matan kuma wani lokaci korafin ma ta wurin ku muke samun irin bayanan da mata suke kawo korafi don neman taimako a gidajen aurensu ah, to alhamdulillahi kamar yadda kullum kokari ake a ga yadda za a yi sasanci saboda a samu kyakkyawan zamantakewa idan an samu irin wannan matsalan shawarar da mukan ba a ah, ma'aurata shine musamman daga bangaren su matan tunda wannan abu su ya fi shafa kuma ana musu ba daidai bayan da ba sa su so ya kamata su duba wani lokaci na musamman wanda za su iya tattaunawa da mazajensu domin yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo matsala a zamantakewa musamman mu dai a nan ba a tattaunawa akwai abubuwa da yawa da mace ba ta so miji yana mata amma ba za ta iya yin magana ba sai in ta haɗu da yan uwanta mata a nan za ta yi korafi kuma wanda korafin ba zai yi amfani ba ba zai warware matsalan ba tunda ba suke ba ta wannan matsalan ba so mukan koya musu hanyar da za su bi domin a yi magana a kan abun to wani lokaci akan samu nasara idan aka tattauna duk da ya danganta da yanayin yadda mijin yake akwai wanda yake da fahimta wani kuma bai da fahimta wasu kuma wanda za mu iya magana da su mukan yi magana da su mu gwada musu ga yadda ya kamata ya zama abin yake da sauransu saboda kamar yadda malam bashir ya yi magana ne sau da dama eh, namijin na tirsasawa ya yi abin da yake so ya cutar da ita matan sannan a ƙarshe shi kanshi bai samun farin cikin da yake so so duka kowa zai dawo yana jin haushin kowa to me zai hana a dawo a zauna a tattauna a daidaita inda za a gano ina ne damuwan yake domin a samu a magance wannan matsalan to wani lokacin aka yi magana din akan samu nasara kuma sai ya zama an ci gaba da kyakkyawan zamantakewa wanda kuma wasu ta bangaren su yakan zama sanadi na gaba wani sai ki ga namiji ma ya nuna cewa tunda ke haka kike kawai zan auro wata to ya ki kwantar da hankali ya fahimci matsala ko ya auro wata in dai ɗabi'un da yake ma waccan mm. haka zai ci gaba da yi ita ma dole a samu matsala da ita domin shi wannan al'amari ba wai abu ba ne wanda za a ce a kullum wani lokaci cikin yanayin son shi kake yi in ba wanda halittansu a wannan din ba ne so dole ma ya kamata kamar yadda dama mukan faɗa tun farko ma kafin mutum ya aure ya gane wa ya aura mabukaci ne sosai a a matsakaici ne a wanda bai da sha'awa ne duk yana da fa'ida ya zama mutum ya san waye abokin zamantakewan shi wanda mu kuma ba a yi gaskiya sai an yi aure sai aika samu wannan matsala kamar ah, misalin da shi alkali ya kawo sai an zo mace ta ce namiji ya fi karfinta ko shi namiji wanda da tuntuna an tattauna kafin a aure da an san ya dace su aure junansu ko kuwa bai dace su aura junansu ba kuma akwai nasi na alkur'ani da Allah ke cewa hunna lubasul lakum antum lubasul lahunna su matayenku abin lulluɓanku ne kuma abin lulluban su ne a nan ba wai ana nufin karba karba ba ne. a aure ba karba karba gaba ɗaya kalman aure bautan Allah ibada ne nikahu eh, eh, natsuwa wadata yadda aminci amana duk in ka duba wannan kalmar annikahu din nan za a ga ma'anan shi kenan to idan ba amana ba natsuwa mace ba ta amintu da mijinta ba ba ta natsu da shi ba dole ya zamo ana kyautatawa duk wanda ya aure ya je in matanka ka zo ta ce maka bata da lafiya ana son a samu wannan yadda da amana din kai yadda bata da lafiya in ta ce maka tana da matsala to za ka yi kokari ne ka fara studin me ke damunta domin ai kai ne malaminta kai ne ubanta kai ne abokinta kai ne mijinta kai ne wanta kai ne komai nata komai nata ya riga iyayenta ta riga yan sanar yanzu an zo a shari'ance ma addinin musulunci kai ne to saboda Allah a ce kuma ana yin abu da karfi kamar da hadiza ta faɗi za a zo ne kai a wahalce ita a wahalce wanda suke ba matansu mm, mm, mm, baliyam su ja su bacci su je ba wani jin daɗi ai ba wani daɗi nasi na lukana ce inna fi zalika la ibra a aure akwai sirri sannan idan ta farka hatred da enmity zai sake karuwa ki za ta ji ta ka ta tsane ka wanda kuma eh, eh, shari'a musulunci bai da wannan ba kuma ban yi tsammanin za a je a samu alkalin da zai bada goyon bayan wannan a ce ai eh, an sami jide ban yi tsammani ba saboda mukan yi kokari idan irin wannan ya faru mukan ba da shawarwari mukan jawo hankula duka both side kuma koda da gangar take ki akwai magani abin da ya bi kamar yadda hadiza ta faɗa ne sai kai wani auren idan ita kai kana ba ta haƙƙin ta yadda ya kamata ita ne ba ta ba to kai wani auren maybe in ta kalli kayan wani aure ta ga abin style na auren da kuke da wancan maybe ya bijiro da hankalinta ta ta gani kuma sannan eh, malamai sun ce idan kana kyautata ma ta kanta za ta biyo ka da kanta za ta ɗauka ka baka bukatar ka ce matanka ta bu tsakani da Allah ya kamata a ji tsoron Allah mutane su su kiyaye saboda saddu zariya idan an ma yarka ni kullum ina tambaya idan aka zo na sami irin wannan na ce idan an ma yarka ko mamanka ko kanuwanka ko yarka ko ta wanda kake so ya za ka ji ake ji gwamnati a ah, ba ba to ai ita ma yanda na lissafa maka wannan dangin ita ma tana da shi kuma ba za su ji daɗi ba to kuma mataye su ma su ji tsoron Allah eh, ba gaira ba dalili mijinki na baki hakkinki yana miki duk abin da ya kamata to bai kamata shaiɗananci ya shigo zamantakewa na aure tunda bautan Allah ne ibada ne duk wani kazar kazar da za a yi a aure wallahi riba biyu ne a ba ga riban jin daɗin auren ga ƴaƴa kila Allah ya ba ya sa ƴaƴa masu albarka masu ja ɗaukaka eh, eh, eh, a duniya sannan in an tafi lahira manzo Allah sallallahu ya ce da yawa matayen a gidan duniya su suke zama ƙori gidajen mazajen sun haɗu a aljanna na aljanna kaga su ne shugaban matayen gidan aljanna to so da haka me zai shigo da magana rap ai a aure ma kwata-kwata abun kunya ne a ce issues na rap suna shigowa an yi i love you i love you i love to me ake nufi da i love you i love you an cire love din an aje a baya an zo kuma ana takadaranci ana ta'addanci domin ta'addanci na wannan musulunci bai yadda kai ma matanka ta'addanci ba mm, yeah. nake so hankali santa yake ta ina so daga kanki a so na rufe a so na rufe ko yanzu kika ce da ni fito a shirye in turo ko ina kika ce in zo mu je a za na zo mu Sau so na ke ki san ta a kome ki sa da ni yadda na ke ji da ke za ki san ai ba ya ke na riga da na ni nisa kira ba na ji da nisa wanda ya so ki ni ya so don kwaza na martaba shi wanda ya ki ki ni ya ki dan babu ni babu shi ko yanzu kika ce da ni fito shirye nake in turo ko ina kika ce in zo mu je habibi za na zo mu je ni da ke tuni mun yi shakuwa tuni mun yi shakuwa ba ke ai za na samu ya jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa da muryar amurka a cikin shirin yau da gobe kafin mu karkarar shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu tare da wakilin mu a da a bari da bakin da ta gayyato mana a filin kwalamar mu salamu alaikum shirin yau da gobe. Sunana Saratu. hamza yanzu dai misali wadda ke so ta yi kananan sana'a na cikin gida kamar su kwakumeti su loga su wata aya mai sukari guja mai sukari yanzu dai zumu hara da kwakumeti ka nemi kwakwaki mai kyau kike so kwakwaki kika wanke kika gyara ki nemi rafes ɗin ki goga ta ki rafes ɗinta da kyau ki nemi gurin inda ba ƙura ba tsakuwa ki shanya ta ta sha iska ki nemi ki. daidai yanayin yadda kwakwa take in na kilo ne in na kilo ɗaya da rabi ne ga daidai kilo da rabi kwakwa nawa ake sawa kwakwa kina iya sa ta goma sha biyu ko sha uku kar kenan mm. kar yan buhu kwata e sai ka sa sukari kilo da rabi ka sa aromatic ko na gari ko na madara eh, wanda ka samu ko na ruwa ko na gari ka cakula shi a cikin kwakwai da kuleba. eh ka mm. yi kamshi mm. sai ki dafa sukarin ki da huye da huye da huye jajjawar sai ki kakwa kwa ki zuba ki tuka ki tuka ki motsa shi da kyau sukarin sai yayi ja sai yayi ja mm. ki motsa shi da kyau in yau soyi yayi ja in so sai ki sauye sai ki nemi abu makayi mai kyau ki sauye ki shiga ɗakin ki ki ciccibra kayan ki gwanin kyau kadago kadago kadago ki cika su tunda so, kamar shi kwakumetin akwai wani da na gani kamar fari-fari ne haka ba irin wannan cibirarren ba ne eh, wannan shi ma kalar shi daban ci hmm. ita yanka ta ne kwakwa aiki wancan manya-manya i eh, manya-manya ake yanka ta in ta sha iska sai ki daho sukarinki daho sukarinki sai a sa mai madara da madara shi ake hada shi wancan ah, madara cikin sukarin ake sata eh madara cikin sukarin ake sata hmm. sai a cakula tun da shi ba a barin shi ya dahu ya yi ja hori hmm. tas ake yin shi ba a bari ya dahu hmm. kuma ruwa za a sa mishi ya saki kuma kwakwa ita ma ba a shanya ta da lema ake yin ta i eh, ba sai an shanya ta ba kenan dan sukarin ya kama da madara shi ai hori yake da a kokulla shi a zuba sukarin a zuba madara cikin sukarin madarai ake zuba sukari sai an sa ruwa sai a sa sukari sai a sa madarai sai a cakula mm, sai a zuba kwakwa in ya dan dahu kaɗan shi ba a dahwa shi ya yi ja mm. shi kenan dahuwa kamar dahuwa aya mai sukari ake mashi mm. kenan da ruwa ake dahwa shi aka gama shi ya hori tas ya a sauri shi bai yin ja sai a kulla shi shi kwarla goma goma ake kulla shi To malama Saratu muna so kuma ki mu kamar yadda ake gujiya mai sukari gyada mai sukari kenan shi mm. ita gyada mai sukari ya ne ake yanta Ita gujiya mai sukari muke samu gujiya ki mai kyau kika so kumatiya biyu kumatiya uku duk da yadda ya hali ya kama. Ban gamsu numfashin ki ba ita gujiya mm. akwai wata wanda take ba fasassa ba akwai wata kuma kwankwatsatsa ce duka tana yi koko akwai wadda musamman take yi. Akwai musamman gujiya ta iri. wadda ba a wasu kamar ah, wadda aka bare ta ita kyan gujiya mai sukari don da ita ba kullum ba ake samun ta sai ka tare mm. sai kamar lokacin kamar an tashi shibka ana hudu ta sarai mm. amma in dai ba wani lokacin ba ne kenan da irin ta yin mai ma kana iya yin ta bin matsala in ki samu guje kika gyara kika hece mm. sai ki zuba ruwa a tukunya ki wanke guje sai ki zuba a cikin tukunya in ta dan jima ta da huta da huta dan da huta kama jikinta kika sukarin ki ko dan rabi bakin dai adadin kamar wanda za a zuba ko in tiya daya eh sai ki zuba sukari kilo da rabi ta yi huwa eh tai ta yi huwa tai ta yi huwa ta da huta da huta kanta ta ringa ja sukarin yana kabri mm. tana da huwa sukarin yana kabri ruwan yana tsotsiya he ruwan ya kare na jikinta kuma sukarin ya dahu mm. sai ya liƙe a jikinta mm. kenan sai ta kama jikinta ana janye wuta ko ko kawai ana yi ana in kin ga ta kusa shanye ruwan sai ka mm. rage mata wuta in ka rage wuta in ta yi ta kama jikinta kai da kanka in ka ta su ta yi kama jikinta sukarin ya shiga jikinta suka kwashe ta an ka kwashe ta kuma in ta yi sanyi ka kukulla ta a bar ba za ta a mm, tabar ma ko a tirerka mm. ya kukulla ta ita ma to yanzu kuma zan mu gabatar muku da yadda ake aya mai sukari ita aya sukari ita ma an shi an auno aya ko tiya biyu ko tiya uku ke ka ke gyara aiki wani lokacin tana da ƙura har ki wanke ta ma in ta sha iska kina so ki na soyayya aya ko shiƙaƙƙa mm. in kina so kina iya soya ta ki aya mai sukari mm. in ku kina so shiƙaƙƙa har ilo ki shiƙa ta ta kwana in ta kwana ta ƙara girma ta shiƙa mm. sai ki zo ki dafa sukari ki zuwa ta ki cakula da aromatic in kika da sukarin ki ya dahu ya dahu ya dahu aiki ko kote kin gyara ta kin hudda ta daga ruwa na jiƙaƙƙa aya ne za a yi yanzu eh. kin hudda ta ta sha iska sai ki kawo na aiki zuba a tukunya ki ta motsa ki ta motsa sai ta yi hori tas in ta yi hori tas sai ki sauye ta ki da ta kote in ta huce ita ma sai ki kokulla ta aya mai sukari jikakka kuma aya soyayya he kin soya ta in kika gyara ta kika hudda tsakuwa kika gyara ta in kika hudda tsakuwa kika gyara aiki. heki soya ta in kika soya ta heki hece ta ki aje kika hece ta kika aje kin dafa sukarin ki kin dafa sukarin ki kamar intiya guda ce kin sa rabi da kar na sukari he kika dafa shi in kika dafa shi ya dahu yayi yarki sai kika guje ki ai ki zuba kina motsa kina motsa ita ma ta yi hori tas he ki sauye ta in kika sauye ta kika baza ta halu kara haske take ya an sa madara mm. kika ida ta yi sanyi i in ta yi sanyi ƙarai ki zo ki kayan ki. Assalamu alaikum sunana Zainab Usman. zan gabatar muku da gullisuwa ko sami gida tsalle yanzu gullisuwa za a fara mhm. idan kika samu madara kika samu sukari sai ki samu roba ki mai kyau sai ki zuba madararki sai ki zuba sukari to kamar ban gintsilin fashin ki ba da madarar da sukarin kamar madara kilo nawa sukari kilo nawa yanzu madara kilo daya mm. za a sa sukari rabin kilo a ciki in aka sa a haɗa su sai a kwaba a ɗan sa ɗan ruwa kaɗan sai a kwaba ruwa ba sosai ba ɗan kaɗan za a sa a kwaba in aka kwaba ki samu yanan da tauri tauri za a kwaba eh da ɗan tauri tauri ki kwaba sai ki samu turanki sai ki zauna ki ringa mulmula ta yadda kike so daidai daidai eh dan ƙanana ƙanana ki zuba a tire sai ki zo ki samu ki hura wuta sai ki samu tukunya ki mai kyau ki wanke ki zuba ki zuba mai sai ki zo ki ringa soyawa Shi ne an gama gullisuwa a shi haka ake gullisuwa ko sami gida tsalle ko kuma shi sami gida tsallen da ne sami gida tsallen da ne shi sami gida tsalle shi kuma sai ki zo ki dora tukunya ki hura wuta ki zuba sukari sai ya narke ki dan matsa lemun tsami ki dan sa ruwa kadan a sukarin sai ki matsa lemun tsami dan kadan sai ya dahu ya dahu ya dahu ya dahu in ya dahu sai ki dauko madara ki ki tuka to da sukarin kamar kilo nan sukarin yadda kika zuba madarar kilo shi ma sukarin yake zuba rabin kilo shi ma haka ne ake sai ya dahu kiɗan matsa lemun tsami ki sa ruwa sai ta dahuwa sai ta dahuwa in suka ya dahu sosai sai ki dauko madarar ki ringa tukawa sai ki juye shi eh, a cikin sukarin sai ki juye shi ki yayyanka ki dauko madara daban sai ki dan barbada a yayyanka shi shine sami gida tsalle eh, yayyanka shi ake yi shi kuma sai a eh, sai da karago karago assalamu alaikum in zan mu gabatar muku da yadda ake gireba ki samu fulawa da sukari da mai ki samu kwano mai kyau da ki juye fulawa ki zuba sukari kamar kamar fulawa kilo biyu za a sa sukari kamar kilo daya hmm. sai ki samu ki juye a cikin roba ki hada sukarin ki samu in kina so za ki iya sa kwai da madara ki hada ki sa fudur ki cakula amma da mai ake kwaba ta ba da ruwa ba kamar baking powder eh sai ki dan saka fudur eh ki saka ki kwaba ki sa dan abun kanshin nan sikirwa ne ni in kina so i eh, filego sai ki dan zuba a ciki sai ki garwaya ki garwaya ki dama da mai ba da ba a sa ruwa eh da mai ake kwaba ta ita direba in kika kwaba da mai sai ki samu abinki wanda zaki ringa dan mulmula kina dan dora akan tire mm. in kika gama sai a je a gasa ta shine an gama gireba to ya ake yin gashin gidan biredi ake kai ta sai a saka ta a cikin gida a wurin masu wanda suke gasa biredi sai a saka ta yi a gasa miki in aka gasa miki aka dada miki da ita shi kenan an gama gireba to amma akwai wasu da suke gasa a gida gashin gida eh gashin gida kuma zaki saka wannan garwashi a ƙasa sai ki ɗora tire ki rufe ki sa garwashi a sama shine gashin a saman tiri yanzu tiran in kika dora wadda aka mulmula aka saka ta a tiran kasa hmm. da garwashi sama kuma he ki rihe da wani tire ki dauko garwashi ki zuba a saman wannan tiran shine shi kuma gashin gida hmm. sai ta kamar bisa murhu zaki dora kasa yawa eh kasa da garwashi sama kuma a sa garwashi a saman tire hmm. shi ma sai ga shine gashin gida in kuma ba haka za ka yi ba sai ka kai gidan biredi a gasa maka. a sha tuwo. To jama'a da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa jimriyoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wata ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie lagos Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.